وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار آمين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a goma ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alƙur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a jiya a aya ta 63 a jerin majalisinmu na tafsiri a wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha biyu yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 64 inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون ترجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى yana shelanta wa Yahudawa da Nasara saboda ya yi gargaɗi ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma annabi isa ɗan maryam wanda suka ƙaryata shi su ne yahudawa wanda kuma suka allantar da shi suka mai da shi ɗan allah su ne nasara su ma allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi akan wannan ƙuduri wanda yake kafirci ne saboda laifi ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ƙulya ahalar kitab ai Allah yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta wa alul kitabi nasaran najran da kuma Yahuda, wanda ke madina kabilu guda uku banu quraiza banu qainuqa banu nadir to suna madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to ga wa'annan nasaran kuma kristoci sun zo daga najran daga yaman sun zo garin madina to sai Allah yake cewa qul ya ahlal kitab ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace ya kuma abuta littafi yana nufin yahudawa da nasara saboda su ne aka ba littafi ta'alau ku zo ila kalimatin tsawa'in bainana wa bainakum zuwa ga kalma wacce take daidaita tsakaninmu da ku wacce kalma ce za ta daidaita tsakaninmu da ku shine Allah na abu da illallah kada mu kuskura mu bautata wa wani in ba Allah ba wannan ita ce abin da za ta haɗa mu kaga su sun ce annabi Musa alaihi salatu wassalam shine annabin Allah kuma yana gaba da kowa ba wani annabi sai annabi Musa kuma ba wani littafi sai at-taura shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin mustadrak na Imam Hakim wata na a kasuwanci wani dan Madina da wani bayahudi suna kasuwanci kasuwanci ya kullu sai bayahudan yace la wallazi faddala Musa ala al-alamin yace ya warware kasuwancin kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talikai duk duniya ba irinsa sai wannan sahabi irin tsauna da bege da yake yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai fusata sai ce a taƙulu hara wanne biyu bai na azhurina yanzu za ka fifita annabi Musa akan manzan Allah kuma manzan Allah na da rai fa sai ya haɗawa wa bayahudan na mari sai ba yahudan ya miƙe ya ce ba zan siyar ba sai je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni da haƙƙi a Madina ne ko yaya manzon Allah ce kana da haƙƙi sai ce to me yasa wani zai mare ni kaga ba ya kawo ƙara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sa sai ce me ya haɗa ka da ba yahudan nan har mare. shi kaga yana so ya ji me dalili sai ya ce kasuwanci muka yi tsakani na da shi kasuwanci ya kullu da ya haƙura ya ce ba zai yi ba ba matsala da ya tashi sai ya ce ya rantse da wanda ya fifita annabi musa akan talikai kenan ya fifita annabi musa akan ka ni kuma na kasa haƙuri ya za ya fifita annabi musa akan Shi ne na mare shi sai manzo Allah ya hadisi sai ce la tufaddilu baina anbiya'illahi sai ce ku kuskura ku fifita tsakanin annabawan Allah wa fi riwayatin la tufaddilu baina awliya'illah kada ku dinga fifitawa tsakanin waliyan Allah sune annabawa don ba wanda ya kai sai ya ce ranar tashin alkiyama za a busa ƙaho kowa zai mutu in aka busa ƙaho karo na biyu fa akunu awwalu man yufiq manzo Allah ce sai na zamani ne farkon wanda zai fito daga kabarinsa fa idza bi Musa batishun bi yadayhi ala al-arsh yace sai ga annabi Musa yana rike da tubalin al'arshin ubangiji fala ajri أكان موسى من الذين استثناهم الله عز وجل na من الذين أفاقوا قبله ban gane ba shin annabi Musa yana daga cikin waɗanda Allah ya yi togaciya a kansu ba za su mutu ba wa nufika fi sur fa sa'iqa man fi wa man fi illa man sha Allah kaga yayi togaciya kenan ko ya ce to ban sani ba shin annabi musa yana daga cikin wanda allah ce illa man sha allah sun manufi kafihi ukura fa ina hun kiyamun yanzurun ya ce to ban gane ba shin annabi musa yana ciki ko kuwa yana daga cikin waɗanda allah ya ta da su gabanina nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna darajan wa annabi musa ga wannan mutumin madinan ko sannan ya rage wa wannan ba yahudar raɗaɗin mai marin da ya sha ana ganewa ya rage mai raɗaɗin marin da ya sha saboda ai manzo Allah yana sama da annabi Musa dan Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a da darajatin wa atayna Isa bin Maryama البينات bi ruhin القدس kaga anan da Allah subhanahu wataala ya ce mun fifita sashi akan sashi ya nuna annabawan Allah darajarsu ba ɗaya ba amma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ladabin ya karantar da al'ummansu al'ummansa kada ku zo ku zauna wajen ɗaukaka darajar wani annabi da cikin annabawan Allah kuma ku wulaƙanta wani daraja na wani annabin Allah wannan shine dalilin da yasa manzo Allah ya faɗa haka to kaga anan yana shelanta wa ahlul kitabi ne al-yahud wan nasara wa'annan nasaran sune nasaran najran mutanen nan ayari guda 60 da suka zo akan abin hawa suka shigo madina suka zo aka yi ƙure da su da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in sun ce ƙarya ne annabi isa ba annabin Allah bane kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane annabin da annabi Isa ya sanar da su cewa zai zo a ayi tsineneniya su da shi in karya ne Allah ya tsine wa mai ƙarya wanda su da kansu al'aqib Abdul Masih ya yace kai in kuka kuskura kuka yi wannan rantsuwan wallahi mun ƙari da mu da kwarkwata mu duk sai mun mutu saboda in dai annabi ne kuma kun san wannan mutumin annabin Allah ne in muka yi tsine ne wannan dukkan mu sai mun mutu da mu da ƴaƴanmu ba za mu koma gida ba ƴaƴanmu ma duk za su mutu kaga mun ja musu jangon kawai mu ce mai mu ba ma yi mu dai za mu tafi mu ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu yi shi ba amma za mu tafi mu ba za mu yi addinin ba amma ba za mu yi wannan ba don muka yi za mu mutu kuma manzala ce da sun rantsi da hau kwarkwatansu duk sai sun mutu da ba ko ɗaya daga cikinsu kuma amma da yake sun san gaskiya sai suka ki to shi ne sai Allah yake shelanta musu ku zo zuwa ga kalmar da za ta daidaita mu mu musulmai da ku alul kitabi ashe kenan akwai abin da ya bambanta musulmi da alul kitabi wanda ke cewa ai we are all worshiping one god we are not worshiping one god wanda yake trinity da wanda yake annabi Musa Allah ne Uzairu dan Allah ne Annabi Isa dan Allah ne bal Allah ne sannan ku zo ku ce iri ɗaya wai muna bautan Allah guda ɗaya ha. su sun ce Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai tsarki wancan kuma sun ce Uzairu dan Allah ne sun jingina wa Allah ne ɗa su kuma mushirkan Makka sun ce Allah yana da 'ya'ya, amma mata su ne mala'iku kaga kowanne ya jingina wa ba Allah da Allah ce abinda zai daidaita mu da ahlul kitabi yahudawa da nasara shine Allah na'budu illa Allah kada mu kuskura mu bautata wa komai in ba Allah kadai ba kaga ya nuna in dai nasara ba sa bautan Allah to ba musulmai bane in ma yahudu ba sa bautan Allah su ma ne ba musulmai bane kuma akwai bambanci tsakaninmu da su sai Allah ce wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu yi tarayya da shi da dai kada mu shirka da Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada ɗayan mu ya riki sashi wato ɗaya abun bauta koma bayan Allah wato kada wani ya ɗauki wani ya maida shi Allah ka ɗauki wani gunki a matsayin Allah ko wani mutum ka ɗauke shi a matsayin Allah bi ma'ana irin biyayyar da ake yi wa Allah shi kake mai to ka rike shi Allah har zuciya ma ana ɗaukanta Allah saboda duk mutumin da zuciyarsa take raya mai abu mara kyau kuma ya biye mata ya bi ta ya yi abin da zuciyarsa take so in mai magana sai haka nake so kare da kuɗinsa ya sha haula saboda haka a kyale yi to wannan zuciyar ta zama masa abin bauta ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah ce kaga wanda ya riki allansa shine sarransa shine duk abin da zuciyarka ta raya maka wanda ya saba dokar Allah ka biye wa zuciyar kai to ka mai da zuciyarka Allahnka to shine Allah ce wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada daya a cikin mu ya kuskura ya riki sashe abin bauta koma bayan Allah bi ma'ana ka ɗauki wani mutum malami ne ko shehi ko wani akar makallahu ka mai da shi tamkar Allah duk abin da ya faɗi tamkar wahayi ba a saba masa wanda ya saba masa ya saba wa Allah to ka riki wannan malamin abin bauta koma bayan Allah sawa'un malamin ya sani ko bai sani ba in ya ma sani munin ya fi girma a wurin Allah saboda ya yadda a bautata wa waninsa bi ma'ana a bautata wa wani Allah shi ɗin kenan a masa to shi ne Allah maɗaukaki ya faɗa haka imamu Ibn juraijin ya ce ya'ani yutsi'u ba'buna ba'ban fi ma'asiyatillah sashe su yi wa sashe biyayya a safan Allah aboki ya biye wa abokinsa kasan aboki na da influence musamman in yana da kaya akwai capacity a hannunsa ko to duk abin da ya faɗi mutane za su bi shi a wane ne to ai ka san wane ne kawai shi nan. wani ma an san ba daidai ba ne saboda akwai capacity na kaya a wurinsa za su ce to tun da wane ne bari a bi shi kawai to in ka bi shi wallahi a lahira sai ka yi nadaman da ba ka san shi a duniya ba Allah ce Al al'akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin masoya a ranar tashin alkiyama za su zama makiya juna banda wanda tsoron Allah ya haɗa su a duniya wato duk abokatan da ba Allah bane a ciki sai an yi nadama shine Allah ce wa yawma ya'abbu adh-dhalimu ya dai. ranan da mutumin da ya zalunci kansa zai ga sa ya kulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila zai ce ya kai tansa da ya sani ya riki hanya ta manzon Allah ya bisa. ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila ya kai tansa da ya sani bai riki wani aboki ba da bai riki wani badadi ba me dalili ya ce yace laqad awallani 'ani dhikri ba'da izja'ani ya batar da shi daga bin dokar Allah bayan gaskiya ta zo gare sa sai ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula Shaiɗan ya zama mai zubultan dan adam shaytan ya rudar da shi ya biye wa shaytan kuma ya biye wa abokinsa gashi ya kai shi ya baro shine Allah ya ce in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ittabarra allazina tubi'u wa'anda aka bi su za su barranta min allazina taba'u daga wanda suka bi su ka san wani zai ce a tunda malam wani kaza ya ce su suna tare da wani ɗari bisa ɗari ko da an kawo mai dalilai ingantattu da ya nuna abin da wannan malamin ya faɗi ba daidai ba ne zai ce tun da dai wani ne faɗi su suna kan bakansu to a ranan shi wannan malamin zai ce ba ruwan shi da shi wa qala ta tabu waɗanda suka bi irin wa'annan malaman da suka kai su suka baro za su ce lau anna lana karratan tabarra minhum kama tabarra'u minna za su barranta daga wannan malamin kamar yadda yau a lahira ya ce ba ruwan shi shi ba shi ya sa shi ya yi ba sai Allah ce ka zalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah yake nuna musu taɗewan ayyukansu a kansu sai Allah ce ne wa mahum bi na minan na. in sun mutu a bisa kafirci ne to ba za su taɓa fita daga wutar jahannama ba Allah ka tsiratar da mu to kaga anan Allah subhanahu wata'ala sai ya bada doka akan cewa Allah na'budu illa Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani a cikin mu ya riƙi wani abokinsa ko wani mai kuɗi ko wani honorable ko wani distinguish ko wani his excellency abin bauta koma bayan Allah duk abin da ya faɗi kawai kamar wayi da his excellency ne ya faɗi daidai ne ɗari bisa ɗari ai in yana magana ba mai sabawa ko kuma distinguish ne ke magana ko kuma wani honorable ne ke magana ko wani injiniya ne ke magana ko wani profeso ne ke magana ko kuma wani dakta ne ke magana za ce inda ya faɗi shi kenan a ranar wallahi sai mutum ya yi nadama ba wanda ake bi a makance sai Allah da manzansa shi ne in ya ba da doka dole a bi to har a maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wanda ma shawara ce in mutum ya ga dama ya ajiye ya bi nasa in ya ga dama ya fi wancan fatimatu binti qais lokacin da ta juya baya ta ce ba ta son mijinta mijinta ya zo wurin manzan Allah ya ce a mai biko yana son matarsa ta ce ita kuma ba za ta zauna da shi ba manzan Allah ya zo ya same ta ya ce koma gidanki in an ce koma menene umarni ne ko sai ta ce ya ma'aikin Allah doka kake bani ko shawara sai manzan Allah ce a shawara nake baki sai ta ce to tun da shawara ne ni ba na zargin mijina mutumin kirki ne yana da addini yana da imani duk abin da ɗa namiji ya kamata yi wa mata yana yi amma ni ne ba na son sa kawai kaga yanzu inda umarni ne ai dole ne dole za ta bi amma tun da shawara ce sai ta ce a ba za ta bi na manzan Allah ba kuma a nan ba a ce ta yi laifi ba saboda ne ƙauna ce tsakanin mata da miji in babu shi Shi ne gishirin zaman aure auren ba zai kyau ba sai ta ce sai man zala ce to maida masa da sadakinsa ta mai da shi kuma ce sake ta saki da kenan farkon kuɗi a musulunci kenan Ka a ashe kenan in har maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shawara ba a yi amfani da shi ɗari bisa ɗari ba to fa min babu aula wani ya kawo shawara a ce alhaji ne ya kawo shawara ko distinguish ne ya kawo shawara ko ko his excellency ka ce a'a tunda maza Allah wani lokaci zai ce kaza safai za su ce wahayi ne ko ko ra'ayinka ne sai maza Allah ce ni ina ganin kaza ne sai su ce a'a to ni muna ganin in an yi kaza kuma maza Allah ce a yi din a duniya ko ne kai maza Allah a ra'ayi ma a duniya akwai wanda ra'ayin ya yafi na maza Allah a'a amma Allah ya ce wa shawirhum fil amr ka nemi shawara da su a cikin al'amari fa idza a fatawakkal ala Allah in yi azama akan wannan to ka dogara ga Allah ashe kenan zaka iya samun wani ila ka fi shi status a duniya amma shi kuma a ra'ayi ya fi ka karfin ra'ayi ana ganewa ya fi ka daraja a komai amma ra'ayinsa ya fi naka karfi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa ummu salama Allah ya ƙara yarda a gare ta lokacin da aka yi sulhu da biya manzo Allah ya ce kowa zai aski sabai suka dinga guna guni kawai ai bai kamata ma mu ni aski ba ai wa'annan arnan sai su rena mu ai ba za sai manzo Allah ya shigo cikin tanti ya tadda ummu salama sai ya ce inni ara qaumaki sayuhlakuna ya ce ina ganin mutanen nan naki za su halaka ni na ce musu su yi aski su kuma sun ƙin aski sai ummu salama ta ce ya ma'aikin Allah halin da ake ciki ne bakin ciki ne ya sa suka ƙi amma da za ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzani ka ce ya maka aski kakka cewa kowa uban ka ga me zai faru da manzo da ummu salama ɗaya ne ra'ayin Allah da nata ɗaya ne amma ga shi ta ba da shawara shine ne sai malamai suka ce mace ɗaya ta kubutar da al'umma daga alaka ashe kenan za ka iya karɓar ra'ayi daga mutumin da ka fi shi daraja amma kuma ra'ayinsa zai maka amfani a wannan gaba kuma manzan Allah ya biyu maganarta sai sa bai kowa ya juya wannan ya ba dan uwansa kai wannan ya ba dan uwansa kai aka ɗauki aska har suna ji wa juna ciwo amma ta manzan Allah ya ba da doka sun kibi amma da yayi aiki da shawaran ummu salama gashi ta yi aiki da shi anan ne malaman usul fiqi suka fitar da wani ƙa'ida? hal al-amru lil tarahi am lil fawriya shin umarni na gaggawa ne koko na jinkiri wanda suka ce lil fauriya suka ce ga abinda manzala ce in ba su ba za su halaka kenan ya nuna duk wani umarni da manzala ya bada ana bada dole a lokacin kai in ba haka ba to kana da matsala tsakaninka da Allah kuma wannan shine magana mafi karfi to gashi nan Allah maɗaukaki ya ba su wannan ƙa'ida. shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sako zuwa ga Hirakla azimin Rum sarkin romawa ya rubuta saƙo sai ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan shine ka'ida in za ka rubuta leta kowaye kai injiniya kake likita ne in dai asibitin ka ne musamman kai mai asibiti na kare kai musulmi ne ko duk sauran ma'aikata ne to a wajen leta naka ka sa bismillah saboda wannan shi ne sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne kai tana da littafin to a ciki ka sa bismillah sannan ka sa mailbox ɗinka wannan shi ne daidai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce bismillahir rahmanir rahim muhammadin rasulillah رسول الله إلى إرقل عظيم الروم saƙo daga annabi محمد sallallahu alaihi wasallam manzo na Allah zuwa ga Hirakla shugaban Romawa salamun ala man ittaba'a al ya tabbata ga wanda ya bi shiriya amma ba'du ka sani bayan haka fa aslim taslam ka musulunta ka kubuta duniya da lahira da mulkinka wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta Allah zai baka lada biyu ladan kayi kristanci da kuma ladan kayi musulunci saboda musuluncin kristancin da kai a wannan lokacin mai kyau ne to kuma zaka zo kai na musulunci kuma mai kyau zaka samu lada biyu fa in tawallaita in ka juya baya fa inna alayka isman ariyina to lallai kana da laifuffuka manya-manya guda biyu wancan an ce ka yi imani da Allah ka ƙi kuma ka yi imani da annabi isa ɗan maryam da saƙon da ya faɗi kuma daga cikin saƙonsa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki tun da ka ƙi to gashi nan sai Allah ya saukar da wannan aya يا آل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله sai Allah ce fa in in suka juya baya yahudawa da nasara bayan sun san cewa lallai kai annabin Allah ne kuma duk dalili ya tabbata gare su suka juya baya suka ƙi? fa qulu ku musulmai ku ce krista da yahudawa ku yi shaida bi anna muslimuna mu dai musulmai ne mun mika wuya zuwa ga Allah kenan musulmi da krista ba ɗaya bane sannan musulmi da ba yahude ne ba ɗaya bane sannan addinin musulunci da na nasu ne ba ɗaya bane saboda abin da zai haɗa mu mu zama iri ɗaya shine me bautan Allah shi kadai kuma kada mu yi tarayya da Allah kada mu jingina wa Allah abun bauta kuma kada mu yi wa mu biyayya akan saban Allah saboda su suna yi wa reverend fathers din su biyayya akan saban Allah saboda shine zai iya kwantawa ya ce a hada vision eh ya ga Allah ya nuna mai menene sai ce kaza kuma dole jiki na bari za su kawo saboda shi prophet ne ya gani Allah ya nuna mai dole a kawo an gane to shi ma kaga ana samun su ma batattu daga cikin malamai zai cewa mabiyansa ya ga abu kaza kuma dole a yi lokacin muna sudan akwai wani malami shi yake da ɗariƙar ana kiran sunan ɗariƙar sa ɗariƙa rukainiya ita ce ɗariƙa rukainiya to akwai wani abokinmu dr jamilu abdulkadir lattara ne yanzu a abu kuma Limani ne a garin zaria to yana da masallaci a wata anguwa da ake kira shajara yana karantarwa alaramma ne kuma yana karantar da matan aure da 'yan mata haka da sauransu to sai wata mata ta zo tana bin wannan ɗariƙar ne ta rukaini sai ta zo ta same shi sai ta ce mai wai rukaini ya ce mata ya yi mafarki yana lalata da ita saboda haka su kuma waliyai ne waliyin Allah in yi mafarki sako ne Allah ke bashi saboda haka ta ba shi haɗin kai ya yi sana da ita Shi ne sai ya ce mata katta yadda ko mata gaya wa mijinta har mijinta ya kai magana kotu to kuma sai bai sa'a ba kotun da ya je alƙalin matan ɗan wannan ka ne to zai yi hukunci a kan jeyinsa kawo zai yi ba aka dinga kada abubuwa to shi shi ma yana da wannan shi ne yake cewa ai a ƙa'idarsu ta sufaye ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahu saban Allah da wali zai yi ya fi sallah da azumin da ni da kai zani to Allah cikin ikonsa da taimako da da ake yawan maganganun nan mutane ba sa yadda sai suke kage ake musu to yanzu social media sai yake tona asirinsu da kansu ko sai ka ji suna wani tatsuniya ma anzalallahu biha min sultan amma zaka ji yana ce maka shi da gaske ya yadda nagarin nan shi ya ce wai ai shi ya yadda wai yana zaune kai wani haske ya fado daga sama ko fa hasken nan da ya fado sai ga ya fado wai daga al'arshi kaga ne yana so nuna maka shi ma annabi ne ana mai wahayi kuma da gaske shi ya yarda ba wani abin nan ba ya ce shehinsa daga fas zuwa ina zuwa gaba yana tashi da kaza da tafiya ɗaya ta ɗaya yake yi wai ce kuma har ya buga misali wai daga fas zuwa inda shehinsa yake kamar tafiyar mai duguri ne zuwa lagos wai in ya daga kafa shi kenan to kaga irin wannan suna batar da mutane to mu ma a cikinmu mu da muke da'awar sunna akwai malaman da mutane sun san cewa ba daidai suke faɗi ba amma saboda san rai in ka saba mai kamar ka saba wa wahayi ne sai a ce tunda malam wane ne faɗi a yi shiru a jamala shi ka wannan ba addinin musulunci ba suna bai san wannan ba in malami ya yi ba daidai ba a mai nasiya ya ji tsoron Allah ya gyara in ya gyara daman shi ne bukatar ba tozarta shi ake so a yi ba ana so saboda akwai wasu mutane da sun yadda da shi in ba shi ya faɗi ba ba za su za kawai saboda yadda da suka yi da shi in ya faɗi magana shi kenan to kaga sai a mai nasiya ya ji tsoron Allah ya gyara in ya gyara mun shi ne bukatar in ya ki gyara sai a fito a gaya wa mutane maganar da malam wane ba daidai ba ne ya saba wa alkur'ani ya saba wa sunna a kawo ayoyi a kawo hadisai sannan a kawo zantuttuka na magabata daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in sannan ba wani cin mutunci ana da so mutane su gane wannan maganar da ya faɗi ba daidai bane dan ka surutu da shi ana ganewa to kai kuma idan ka samu irin wannan bayanin kakka ce a waye wannan kai baka yadda ba tunda malam wane ne ya faɗi kai kana ba to baka da uzuri a gaban Allah saboda haka walhaƙo مقبول ولو من jahilin ita gaskiya ana karɓanta ko a bakin jahili ne ya furta ta in dai ta tabbata gaskiya to ka karɓe ta ba ka ce a ah, wani ne ai shi mu ne ko ka ne ya faɗi in dai gaskiya faɗi ka ɗauka in ka ƙi karɓa saboda wai wani ne ya faɗi to ba ka da uzuri a gaban Allah ba za ka zo gaban Allah ka ce a ai saboda wane ne mu kuma ba ma yi yin sa shi ba za mu a a baka da uzuri a gaban Allah Allah muke roko ya shirya da mu to shi sa Allah madaukaki a wannan gaba ya ce idan suka juya baya ka gaya musu kenan nan doka Allah ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummansa umarni ne ga manzon Allah kuma umarni ne ga al'ummansa kamar yadda Allah ce wa innahu la laka wa liqaumi wa sawfa tusalu shi alqur'anin nan tunatarwa ne gare ka da kuma mutanenka kuma wallahi za a tambaye ku ana ganewa za a tambaye ka kuma za a tambayi mutanenka kenan dole alqur'ani ya zamana hujjace na tsira duniya da ina lahira kada mutum ya ce a'a shi yanzu ba zai yi ba saboda ba wani bane ba wani bane ba wani bane a'a da dokar Allah ne kuma ga abin da Allah ce ku ce mu musulmai ne bi ma'ana musulmi dokar Allah yana sama da dokan kowa a wurinsa sannan musulmi dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da dokan kowane mutum a doron ƙasa gare sa kaga wannan hujja ce mai ƙarfi Allah subhanahu Ta'ala. yake ba yahudawan madina su ne banu Ƙuraira da banu ƙainuka da banu nazir sannan kuma hujja ce mai ƙarfi yake ba nasaran najiran su ne ‘yan yaman wanda suka yi ayari suka shigo garin madina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a yi ‘yan tikke ‘yan ƙure amma kuma gashi sun amince cewa tabbas manzan Allah manzo ne na Allah su dai ma ba za su imani ba kaga sun san gaskiya amma ba su yi aiki da shi ba to shi sa imamu shafi'i yake cewa duk wanda yake bautatawa Allah a bisa jahilci sai ce fa inna fihi shubahun lin nasara wannan mutumin yayi kama da kristoci saboda su ne suke bautan Allah a bisa jahilci wanda kuma ya san gaskiya ya yin aiki da gaskiya sai ce fa inna fihi shubahun lil yahud wannan mutumin akwai kamaiceceniya ga yahudawa saboda su sun san gaskiya kuma sun ƙi yin aiki da wannan gaskiyar saboda me su kiyayya da hasada ita ta hana su yarda da manzon Allah tunda saboda hakan ne suka dawo Madina dan in Allah zai aiko annabi ya aiko annabi a cikin su sai kuma Allah bai aiko annaba a cikinsu ba sai ya aiko cikin laraba su kuma sun raina laraba suna ganin larabawa wato ba kowa ba a cikin mutane a duniya a wannan lokacin to gashi nan annabin ƙarshe ta dalilinsa Allah ya ɗaukaka su to wannan baƙin cikin da hasadan tun da ba a cikinsu ba ne su ba za su yarda da shi ba to duk wanda ya wannan yana da irin wannan nau'i tattare da shi Allah ka shirya da mu to Allah subhanahu wa ta'ala shine sai ya ce ya alal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun Allah subhanahu wa ta'ala yake ma Yahudawa da Nasara ‘yan ƙure a kan annabi Ibrahim, saboda ai ina aka samu Yahudu, banu Isra'ila ai a cikin jikokinwa annabi Ibrahim to me yasa suke cewa nasu ne shine Allah madaukaki yake cewa me yasa suke sa'insa a cikin sha'anin annabi Ibrahim Khalilur Rahman saboda ne su ijtama'at nasara najran su kristocin najran ɗan yaman sun taru wa ahbaru yahud inda rasulillah da kuma manya-manyan malaman yahudawa suka taru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatanaza'u indahu sai aka yi ta jayayya yahudawa na cewa annabi ibrahim nasu ne su ma nasara suna cewa annabi ibrahim nasu ne faƙalatul ahbab malaman yahudawa sai suka ce ma da ibrahimu illa yahudiyan annabi ibrahim ba yahude ne wa qalatin nasara suma nasara suka ce ma da ibrahimu illa nasraniyan annabi ibrahim ba kowa bane face shi ma krista ne فأنزل الله تعالى في الله يسوكد ونن آية دليل سوكد كينا يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي التابي lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke sa'in sa akan annabi ibrahim Alayhi salatu wassalam khalilur rahman wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi alhali kuwa at-taura da injila ba a saukar da shi ba sai bayan annabi ibrahim to ta ina zama naku ku yahudawa kuma nasara ta ina annabi ibrahim ya zama naku wanda dukkan ku littattafan ku an saukar da shi ne bayan annabi ibrahim ba shi aka saukarwa ba Allah subhanahu wata'ala yake nuna kuskurensu shine sai ya ce afala ta'qilun wai ba za ku yi hankali ba wanda ke littafin sai bayan to ta ina zama naku da a lokacinsa ne aka saukar da littafinsa? Littafinku sai a ce naku ne to bai zo duniya ba sai bayan tafiyar annabi Ibrahim to ta yaya za a iya zama naku saboda yanayin lokaci za mu takaita akan wannan gaba idan Allah ya raya mu gobe za mu karasa bayani da fikin da ke karkashin wannan aya sannan mu daura akan ayar da ta zo a bayanta insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tafsirin jiya malam ya ce kowa zai ga Allah to shi ma kafiri zai ga Allah kenan babu hijabi tsakanin su kafiri ba zai ga Allah ba saboda nassi na ƙur'ani kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna Allah yayi amfani da kalmatun rada wa zakab ahir a'aha su kafirai dangane da ubangijin su ranar tashin kiyama la mahjubuna za a hijabance su za a sha makance su ba za su ga Allah ba saboda Allah na fushi da su a wannan rana sannan akwai hadisin Abdullahi dan Mas'udin a hadisin Abu Sa'id al-Khudri afwan wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alƙiyama. Allah zai zo da wata siffa da ba wanda ya sansa da ita sai ya zo ga mutanen farko da mutanen ƙarshe duk an taru kowa na neman mafita da za a yi isabi Allah yana zuwa sai ya ce wa mutane ma za tantazirun jama'a mai kuke jira sai al'awwali na wal'akhirin mutanen farko da mutanen ƙarshe sai su ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu muna jiran ubangijinmu ya zo ya yi mana hukunci shi muke jira a nan sai Allah ya ce Allah ta na anu ba za ku je ku nemi ubangijinku ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran al'ummomin sai su tafi rihi sun tafi fa ya ummati al'umma ta sai su tsaya sai su ki tafiya sai Allah ce ma za ta tabiruna antum ku kuma har ila yau ne kuke jira sai mu cewa Allah nan taziru rabbana mu muna jiran ubangijinmu sai Allah ya ce hallakun min alamatin ta'rifunahu biha akwai wata alamar da za ku iya gane ubangijinku da shi sai al'umman nan ta ce na'am sai Allah ya ce mahiya me alamar da za ku iya ganewa wannan ubangijinku ne sai mu ce a sa ubangijinmu yana da ƙauri sai manzo Allah ce fa yakshifu an saqaihi sai Allah ya kwaranye daga ƙaurinsa sai dukkan al'ummansa al'umman manzo Allah duk sai kowa ya fadi fa yakhiruna sajidin dukkan mu sai mu fadi mu yi sujjada sai manzo Allah ce banda wanda suke munafikai sai Allah ya sanya musu karfi a bayansu sai bayan ya sandare ba za su iya yin sujjada ba sai manzon Allah ya karanto yauma yakhrujuna min al-ajdasi yauma yukshafu an saƙin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum ترهقهم ذلة وقد كانوا ila إلى السجود وهم سالمون Allah ce yau yi yukshafu an saƙin a ranar da za a kwaranye wato Ƙauri Allah zai kwaran ya ƙwaurinsa al'umman manzo Allah su gano cewa wannan da ke mana magana Allah ne sai mu faɗi mu sujjada banda munafikai sune sai Allah ya sanya ƙarfi a bayan su ya sandare ba za su iya sujjada ba Allah ce yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un a ranar za a ce su yi sujjada shine mu'mine za su yi sujjada banda munafikai da fasikai da kafirai a cikin mu ba za su iya ba shine Allah ya ce yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un sai Allah ya ce khashi'atan absaruhum idanuwansu za ta fito balo-balo za su yi kuru-kuru haka tarhaquhum zilla kaskanci za ta lullube su sai Allah ce ne wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum muna. a duniya ana cewa hayya ala sala ya ce bayi baccin nan fa ishe ni sai na gama bacci sannan nan tashi sallah wa hum salimun suna da lafiya amma suka ki yin sallah to ga sakamakon da Allah ke musu ya sandarar da bayan ba za su iya sujjada ba to kaga anan Allah ya nuna cewa munafukai kaga an sandar bayan su to su kafirai ba za su ga Allah ba saboda Allah yana fushi da su saboda Allah na fushi da su Allah ba zai bari su gansa ba na'am idan wani ya da na mutum zai yi ƙara lafiya da imani amin da kai ma sai ka yi niyya biyu niyyar janaba saboda janaba wajibi ne shi kuma juma'a sunna ce mustahabiya saboda haka idan ka yi da niyya biyu za ka samu lada sai kai niyyar za ka yi janaba daman ai haka aka fi so shi ne sunna duk juma'a kafin ka je juma'a ka tara da iyalinka sannan ka je ka yi wanka sannan ka wuce juma'a shi ne sunna mai ƙarfi amma kaga ta zurai kaga shi ke na najeriya rungumi bulo Allah ya sa a dace Eh. alhaji tukur yana magana akan cewa idan shugaban kiristoci ya ce za a yi zai mubahala da malami shin za a iya yadda a yi mubahala da shi idan akwai maslaha za a yi za a duba a gani shin yin hakan zai sa zai haifar da ɗa mai ido in zai haifar da ɗa ido a yi in ba zai haifar da ɗa mai ido ba to babu hikima a yi wannan eh, to dama ai me yasa za a yi mubala saboda mabiyansa su shiga su gano to idan ba zai sa su gane ba to bai da amfani a yi. ba shi sa mu Allah ce cewa in za ku yi musulunta to za mu ga in ba za a yi ba to kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Yahudawa da suka zo za su kure shi suka ce za mu maka tambaya guda biyar a taura ba wanda ya san su sai annabi sai manzala ce tuna yadda zan ba da amsa amma da sharadi in na ba da amsa za ku musulunta suka ce eh manzala ya ba da amsa duka tambayoyi guda biyar na ƙarshe suka ce wake ga maka wayi sai manzala ce mala'ika jibril suka ce a mu makiyin mu ne da mala'ika mika'ilu ne da israfilu za mu yadda da kai amma tun da jibril ne ba za mu yadda da kai ba mu ba ruwanmu da kai kuma to kaga sun san gaskiya kuma sun ƙi yin aiki da shi to kaga in akwai hikima akwai kuma zai haifar da ɗa mai ido sai a yi in ba zai haifar ba to ba a yi saboda babu hikima a ciki Allah ka shirya da mu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana wanda kuma muka yi a bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonsa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya zuta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayin mu, ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da mu, Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi ko kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba ƴan uwanmu da suke zamfara kebi katsina sakkwato naija maiduguri yobe da sauran wurare da ake cutar da su da kidnappers da kuma bandits ya Allah muna roƙonka ka yayi musu wannan musiba wanda suka ɗauki ragaman wannan aiki suke cutar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutane ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su masu shiryuwa a cikin suka shirye da su wanda alƙalamin ka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah muna roƙonka ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su ko kuma muna roƙonka ka kare mu daga fitinarsu da sharrinsu ya Allah ka haramta haɗuwanmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wanda aka jarabce su da basu suka a cikin mu Allah muna roƙon ka ka yaye musu ka ba su ikon sauki sauyi wannan nauyin bashin da ke kansu muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa niyan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko wanda ka jarabce su a cikinmu mu da yaya kangararru maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada da mu da masu kallon mu da sauraro a duk lokacin da kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk